de BOA África. sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida sai kuma ta yanar gizo akan boahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za ku iya sauraron mutu gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalar a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su gana. Ba sauraro barka mu da dawa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan wani ɗauki da da aka yi wa kimanin 'yan gudun hijira dubu uku a jihar Neja. Asibitin Aminu Kano kuma ya yi nasarar da shan dodon kunne ne a karo na farko. Ba ma goyon bayan miyagun iri, amma addinin alakanta kabilar mu da muguwar dabi'a. In ji shugaban wata kungiyar Fulani makiyaya Yusuf Ardo. A jamhuriyar Nijar ana karfafa mutane gwiwa su yi allurar rigakafin corona. Yau Juma'a kamar yadda aka saba muna da shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu kan gabatar. Za mu kammala da yardar Allah da darussa Ramadan. Amma da farko a saurari labarun duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. kamfanin facebook ya dakatar da shafukan ɗaruruwan mutane na jabu da ke auna mutane a ukraine da masu alaka da daidaikun mutane waɗanda a baya amurka ta kakaba musu takunkumai a kan yunkurin yin katsalandan a zaben amurka a cewar kamfanin ajiya alhamis facebook ya ce hanyoyin sadarwar sun dade suna gudanar da gangami na yaudara a kan shafukan sada zumunta na zamani da dama da shafukan yanar gizo suna aiki tamkar kafafen yada labaru masu zaman kansu kana suna karfafa yada manufofin 'yan siyasan ukraine tare da ayyuka masu kama da na sojan haya kamfanin facebook ya ce ya fara binciken nasa ne bayan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta tsegunta masa wasu bayanai facebook ya alakanta batun da wasu ɗaiɗaikun mutane da ma'aikatu da ma'aikatar bitar malin amurka ta aza musu takunkumai ciki har da ɗan siyasa andre dakach dan majalisa mai ra'ayin ƙasar rasha wanda gwamnatin amurka ta ayyana a cikin watan satumba cewa ya yi yunkurin yin katsalandan a zaben shekarar 2020 da shugaba joe biden ya lashe facebook ya ce ya dakatar da shafin dakach a cikin watan oktoba shekarar 2020 da yammacin jiya alhamis an sansanta tankiya tsakanin faransa da birtaniya a kan yancin gudanar da aikin su inda birtaniya ta janye jiragen ruwan sojojinta guda biyu daga ruwan da ke kusa da tsibirin jersey na birtaniya inda masuntan faransa suka gudanar da zanga-zanga kimanin jiragen masuntan faransa dozin biyu ne suka yi zanga-zanga a tsibirin da safiyar jiya alhamis suka bayyana kwalaye masu rubutun neman basu dama shiga ruwan na jersey masuntan na faransa sun ce ana hana su shiga ruwan jezi wanda ke kusa da birtaniya da ke kuma gab da gabar tekun arewacin faransa wani jirgin ruwan faransa ya shiga tashar ruwa na tsibirin mai cin gashin kansa wanda kuma ke karkashin masarauta lamarin da ke nufi birtaniya ce ke da alhakin kare shi Birtaniya ta jibge jiragen ruwan yakinta guda biyu a yankin suna lura da al'amura yayin da ita ma Faransa ta zuba jiragen sintiri a ruwanta da ke kusa da Jezi. kasashen biyu sun ci gaba da jibge jiragen nasu a tazarar kilomita 20 da juna firaministan birtaniya boris johnson ya faɗa a wata sanarwa cewa yanzu da aka sasanta batun jiragen sojin ruwan birtaniya za su dawo gida ya ce suna jira su ba da taimako da yankin najezi ya buƙaci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan kudi a qatar na huskantar tambayoyi a kan zargin amfani da mukaminsa ta yadda bai dace ba da kuma almubazarar da dukiyar jama'a a kasar mai arzikin mai bayan da babban lauyan gwamnati ya bada umarnin kama shi a cewar ma'aikatar yada labaran kasar a jiya alhamis daure ali sharif al-imadi wani lamari ne da ba a saba gani ba da ya kai ga masu sharhi ga faɗin cewa matakin ka iya janyo babban gangami na faɗaɗa yin adalci da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar kamfanin dillancin labaran qatar ya ce anthony janar ya ba da umarnin daurin al'imadi amma kuma bai yi wani karin bayani ba game da sama da faɗi da ake zargin ministan da aikatawa wanda ya rike mukamin ministan tun cikin shekarar 2013 sanarwa ta ce hukumomi na gudanar da bincike akan batutuwa masu alaka da aikata laifuka a ofishin jama'a amma kuma babu tabbas ko akwai wata tuhuma da al'imadi ke huskanta Kungiyar tarayyar Turai ta sanar a jiya Alhamis cewa ba za ta bada tallafin kuɗi ga shirya zaɓen raba gaddama da aka shirya yi a ƙasar Haiti a ranar 27 ga watan Yuni. Haka zalika ba za ta aike da masu sa ido a kan zaɓen ba. Tana mai cewa ba a shirya zaɓen bisa tsarin adalci da demokuraɗiyya ba a ƙasar da ke fama da rashin tsaro da kuma rikicin siyasa. jakadiyar kungiyar tarayyar turai a haiti sylvia tabaz ta ce kasar ko kaɗan bata cika sharuɗan ba da tallafin kuɗi da na aiki ba a don haka ba za mu taimaka wa shirya wannan zaben ba ta ce muna ɗaukar wannan shirye-shiryen wanda ba zai tabbatar da gaskiya da bin tsarin demokuraɗiyya ba kamar yadda muke hasashe tun a cikin watan janairun shekarar 2020 shugaba jovenel boys yake mulkin ƙasar ta yadda yake so ba tare da bin tsarin demokuraɗiyya ba saboda rashin gudanar da zabuka a cikin shekarun nan shugaban ƙasar ya shirya gudanar da zabuka a wannan shekarar 2021 kama daga zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da na kananan hukumomi da zamar amfani da zabokar ya shirya sabon kundin tsarin mulki a makon da ya gabata amurka ta sabunta kiranta ga hukumomin zaben haiti yayin da ta jaddada adawarta ga yunkurin sake kundin tsarin mulkin kasar a ƙarshe a jiya alhamis 'yan sanda sun auna masu safarar miyagun kwayoyi a wata unguwar marasa galihu a rio de janeiro ta kasar brazil inda akalla wani jami'i guda da wasu mutane dozin suka mutu da harbin bindiga a cewar hukumomi sashe hudun ma'aikatar 'yan sandan brazil ya tabbatar da wani jami'i da wasu miyagun mutane 24 sun mutu a wani sako da ya aike wa kamfanin dillancin labaran associated press wani jirgin 'yan sanda mai saukar ungulu yayin kasa-kasa a unguwar jakazino fafela yayin da jama'an da makamai suka sauka daga wannan rufin gida zuwa wancan kamar yadda wasu hotunan talabijin suka nuna philip curry wani dan bincike da ke tare da rundunar 'yan sandan ya musunta aikata kisan rashin imani kamar yadda wata mace ta bayyana wa kamfanin dillancin labaran ap cewa an kashe wani mutum da ya samu rauni ba shi da makami kuma yana bukatar taimako. za mu shiga babin rahotanni. Biyo bayan hare-haren 'yan bindiga a ƙauyukan jihar Neja an samu kimanin 'yan gudun hijira dubu uku da suka rasa matsugunai suke kuma samun mafaka a makarantar firamare a garin Gwada da ke karamar hukumar Shiroro. Mutanen da suka samu ɗaukin na gwamnatin jihar sun rasa matsugunan nasu ne a yankin Shiroro da Munya da aka ba da labarin 'yan Boko Haram sun bayyana. Daga Mina ga rahoton wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Kimanin ɗan gudun hijira dubu uku ne da 'yan bindiga suka raba da mahallansu suka samu tallafin kayan abinci daga gwamnatin jihar Niger Najeriya. ɗan gudun hijirar dai da aka yi ma wani sansani a wata makarantar firamare da ke cikin garin gwada ta ƙaramar hukumar Shiroro. Dukkaninsu sun fito ne daga ƙananan hukumomin Shiroron da Muya da aka ba da labarin bullar mayakan 'yan kungiyar Boko Haram. Alhaji Ibrahim Inga shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger. Ya yi ƙarin haske a kan kayan tallafi da suka baiwa 'yan gudun hijirar. Abun ba su akwai shinkafa, akwai kayan abinci da kuma bargo da tabarni da mosquito net da sabulun wanka da na wanki da kuma convenience na yara wanda yake duka yana ci da kuma plate na cin abinci da cokula duka an ba su akwai su magi manja man gyada gishiri duka suna nan wanda ka ka gani shugaban karamar hukumar muya alhaji garba muhammad daza wanda ya bayyana jin daɗi akan wannan tallafi na kayan abincin ga 'yan gudun hijirar ya yi ƙarin haske kan girman wannan ta'addanci na 'yan bindigar a yankin nasu. Ban matsala yanzu ga ainihin wanda ya fi wannan problem in shine kucin nan daga kuci sai guni. don wurin da suka shiga yan gini mun yi kokari dai muka sa su su koma don sun samu fargaba ne ana ce musu za shigo amma dai ba su shiga ba duk kowa ya samu ya wasa garin daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin yan gudun hijirar da suka samu wannan tallafi na kayan abincin Ah, sunana bulus osu eh gaskiya mun yi farin ciki da wannan da gwamnati na neja kama yanzu wannan abincin zai ishe ku koko dai kuna bukatar kari a'a a yanzu dai abincin da aka bamu a yanzu dai a yi magana na Allah da Nabi wannan abincin a yanzu dai na tabbatar wannan abincin alhamdulillah a yanzu kwana nawa kuna ci a ah, wanga abincin zai iya kai sati daya in ma bai fi ba eh, ke me yasu nake sunana magdalene in luka daga munya ku taskiya. muna matukar godiya da farin ciki da abin da gwamnati ko kuma gwamnanmu ya yi mana gaskiya mun san muna da shugaba a Niger state mun yi masa godiya mun kara masa godiya ubangijin allah ya ɗaukaka shi muna mashi addu'a kuma inda yake taimako mu ubangijin allah ya taimaki shi shi ma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai hukumomin jihar Niger sun ci ba su samu wani tallafi daga gwamnatin tarayyar Najeriya ba zuwa ga 'yan gudun hijirar. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Da haɗin gwiwar likitoci daga Italiya da Turkiyya. asibitin Malam Aminu Kano ya yi nasarar dashen dodon kunne ga yara biyu da ke fama da larurar rashin ji aikin da ya lashe naira miliyan shida ne da ya zama da rahusa ainun in a kasashen waje aka gudanar da irin wannan aikin ga rahoton baraka bashir daga kano asibitin koyarwa na malam aminu kano sun gudanar da aikin dashe na dodon kunni a karo na farko ga wani yaro dan shekaru uku da haihuwa an gudanar da aikin ne da haɗin gwiwar wasu likitoci daga kasashen turkiya da italiya wanda a da can sai an fitar da masu lalurar ji wasu kasashen domin gudanar da wannan aiki bayan fito da brightest campan panom an kuma samu nasarar tiyata mahaifin yaron bisom panom ya ce sun yi murna sosai da samun nasarar wannan aiki. Mun ji daɗin wannan aikin da aka mishi. Da farko dai an karɓe mu Aminu Kano don ba nan ne muka fara zuwa asibitin da muka fara zuwa ba. A da ana ganin wa Jos University Hospital. shi wannan yaron ya dan samu matsala tun daga haihuwa wanda har mun kai shi india muka dawo an za samu cewa baya ji to cochlear implant na aka ce za a yi mana mun zo mun samu cochlear foundation na nigeria wanda su sukan kawo mutane da suke zo su musu aiki daɗin da muka ji shine muna yobe ne da zama wanda kuma daga yobe zuwa kano bai zama mana da nisa sosai ba adadin kuɗin da aka shaje mu na biya na wannan aiki din miliyan shida da dubu Shugaban sashen tsangayar kunni na asibitin koyarwa na Aminu Kano Dr. Muhammad gazali Hashim ya ce sun sami nasarar wannan aiki. Mun fito daga wannan eh, dashe da aka yi na dodon kunne na cet dodon kunne shi aka da shi abin da turanci ake kira cochlear implant magana ta gaskiya kuma shine na farko da aka fara yi a nan Kano da za iya cewa nan ma arewa ta yamma duk da cewa kwanan baya kawai wanda suka yi a Kaduna da Abuja amma ba irin haka haka ya zama ba an yi shi ne saboda amma wannan mun yi shi ne abin da ya samu ce na farko so muke ci gaba kuma shi aka fara a wannan jiha kuma alhamdulillah mun fito an cimma nasara tun da lokacin da aka sa shi mun gwada mun ga yana aiki tun kafin a fito da yaron da aka sawa daga cikin ta ya ce da shan yana da tsada don haka ake bukatar al'umma wajen tallafa wannan aiki maganar gaskiya yana da tsada in aka ce tsada ma karamin abu kenan shi yasa dole ana buƙatar mutane su shigo ciki su dafa da yanzu kowane ɗayan su ya kashe fiye da miliyan biyar ya biya da kuɗin shi kansa abin da ake dasawar implant ɗin shine mai matuƙar tsada inda babu anan sai sun yi daga can ga kuma kuɗin da za a biya shi wannan likitan ya zo ya yi da shan to amma alhamdulillah tun da an fara yanzu 'yan lokuta ne inda aka samu ana yau ɗaya biyu shi kenan Bayan Brightus an gudanar da wannan aiki ga wani yaro shi ma ɗan shekaru shida da haihuwa kuma an samu nasara. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya. Kara shafa shirin hantsi na muryar Amurka ake sauraro daga nan Abuja. Shugaban wata kungiyar kare muradun Fulani makiyaya mai taken walidira Alhaji Yusuf Musa Ardo ya bukaci mutunta kowace kabila da daina alakanta wata kabila da muguwar ɗabi'a. A wannan zanta da Madina Dauda, Alhaji Yusuf Ardo ya ce za a iya magance kowace matsala bisa adalci musamman in an kauce wa son zuciya. Shugaban kungiyar Fulani ta Waliddira mai kokarin kare haƙƙin makiyaya Yusuf Musa Ardo ya ce za su bi kadin duk wani take haƙƙi da aka yi wa jinsin Fulani musamman a cikin makonni da suka gabata. Mu ba ma tsoron a ce muna kare 'yan uwanmu Fulani masu son zaman lafiya. duk fulata ne mai son zaman lafiya ko ina za a kai mu za mu je kowane mataki za a ɗauka kan mu za mu je domin mu tabbatar da an kare haƙƙin shi ba a yi masa hukuncin da ba shi ne nashi ba amma wanda ke da laifi ba mu da hannu da shi gwamnati da jami'an tsaro su neme su hukunta su akwai sauran kabilu da suke laifuka a wasu bangarori a najeriya da kasashen duniya saboda haka gwamnati ne take da ikon ta gane mai laifi mu ba mu hana in ba fulatan ya yi laifi a ce ya yi laifi amma kira shi da sunansa muna fatan allah ya kare mana mu muna fatan duk abun da zai kawo masifa a ƙasa allah ya kare shi ba ma fatan tashin hankali ba ma fata ko kaza a kashe ba a kan hujja ba fatan mu mu ta zauna lafiya shugabannin su masu gaskiya masu rikon amana a gyara ƙasa kowa ya zauna lafiya a matsayin ku na ƙungiyar mai yunkurin kawo zaman lafiya kuna ganin yadda kwanakin nan ana ta kokawa cewa gwamnati ta gaza kuma kuna wannan ra'ayin eh gaskiya mu ma muna da wannan ra'ayin domin duk abubuwan da suke faruwa akwai alamun gazawan gwamnati domin gwamnati idan ta kita saurari mutane shawarwarorin mutane gazawan gwamnati hawa-hawa ne babban gazawa da take yi shine shawarwarori da ake bata akan abubuwan da ya kamata wannan ba karamin gaza ba ne na biyu kuma sadda duk mai laifi ya yi laifi aka kasa kama shi a hukunta shi wannan ma gazawa ne alhaji yusuf musa ardo na kungiyar kare muradun fulani makiyaya da wanzar da salama a zantawarsa da madina dauda a da makaranta jamhuriyar Nijar an shiga kamfen ɗin karfafa mutane gwiwa su dage wajen yin allurar rigakafin virus don kare kansu daga cutar ta annoba ga rahoton tamar abari allurar rigakafin da ya iso nan da magaran shine astrazeneca da sinopharm wanda idan aka yi wa mutum na fari sai kuma bayan sati hudu a kara mishi mai martaba sultan na da magaran alhaji abubakar sanda wanda ya karbi rigakafin ya yi jan hankali wa al'umma tabbas akwai ta a dalilin wannan mu da kanmu muka je akan wannan shaushawa wannan allura shine ta farko na ɗauke ta a nyame a wurin kungiyar sarakuna a can aka yi mini bayan an samu kwanaki lokacin lokacin da ya yi kuma suka biyo ni nan anan suka zo suka mini a gida yanzu magana da nake bai wuce sati ba da aka yi ta ta biyu ina da takardarta kuma ina kira ga duka jama'a al'umma su yadda da haka a zo a yi musu saboda su kare kansu wannan cuta tabbas akwai ta kuma a kiyaye da yadda za a yi gwamnati ta yi kokari ta samu waɗannan rigakai ya kamata a ce jama'a ta yi amfani da shi domin a samu kariya mafi yawan mutane dai na ɗari-ɗari game da allurar sai dai wasu irin su halima isaka da malam matan gaba gadi suka je suka karbi wannan rigakafin na covid-19 kawai yarda ɗaya ce da aka ma magabatan mu ga su manyan magabatan mu amma shugabannin gaba ɗaya mu mu zai hana mu ba da haɗin kai saboda rigakafi ce in ka hana ba ka cuci kanka amma ma kanka ina fata ubangiji Allah kauda mana wannan ciwo an yi bikin kaddamar da wannan shan shawa ta wannan cuta a nan jihar da magaran shi ne muka zo zo ko mu ma mun yi dalilin mai dalilin rigakafi ne ni da yare ne kenan zance ne na yarda da abu rigakafi ne cuta ce magani gare ta wannan na rigakafin shi ne in ta kama mutumin tashin shi yake da wuya allah ya sa an samu rigakafin wannan kuma dalili menene za mu ce ba mu raba shi kuwa abu yahaya babban darakta na kiwon lafiya na jihar da magara cewa yi wannan dai ita ce hanya mafi sauki da za a rabu da cutar wannan shausha ita ce hanya mafi sauki wadda masu ilimi suka yi nazari a kanta yadda gwamnan jihar ya yi kira ga al'umma a zo a yi wannan shaushawa ba ta da illa ko guda kun gani shugabanninmu da su aka fara kuma wanda gwamnatin mu ya yarda dai a samu a rabu da wannan cuta ni kan kaina a matsayina na shugaban likitoci duka na jihar da magaram na zo ga karta ita kuna ganin ta an yi mini wannan shaushawa to ya kamata mu gane wanda duk ya zamanto shekarun sun wuce hamsin da biyar akwai vaccine na cima astrazeneca shi ake mishi wanda shekarun suke tsakanin 20 bibawu da hamsin da biyar shi kuma sinopharm aka yi shi ne kaɗai bambanci saboda mu gane eh, wanda an kai ma sinopharm ya mai na farko yanzu in za a mishi na biyu sai ku ya dawo idan lokaci ya cika a yi nishi hallo sinopharm tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger a gaishe ku miliyoyin masu sauraron muryar amurka sau hudu a wuni ga wannan sakon zauren VOA. Ƙwarai ba shakka. duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako. Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu. A zaure dattawa ke maganar gyara. Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki. Korafi daga bakin masu ƙorafi. Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe maza 'yan uwanmu sai su zo suna ta discourage suna hana a zaɓe mu. Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu. Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu. Shawara daga bakin masu shawara. Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu nazari da zancen ilimi. Zauren VOA wanda abokiyar kare narku ni Madina Dauda ke jagoranta. Madalla. Aisha Mazu, kawo mana shirin mu na gaba. Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Al'amuran yanayi suna shafar kusan dukkanin bangarorin rayuwar ɗan adam ta yadda yakan iya inganta rayuwarsa ko kuma akasin haka. Dalili kenan da ya sanya hukumar harsashen yanayi ta Najeriya wato NIMET karkashin jagorancin Farfesa Mansur Bakuma Tazu ta ce ta ɗaura ɗamara domin ganin cewa masu ruwa da tsaki sun amfana bayanan da take fitarwa na harsashen yanayi. Wannan shine akalar shirin a yau. Ai sauraro lafiya. To farfesa ko yaya wannan hukuma za ta tabbatar da faruwar haka. Ina son ya zama na cewa Allah ya da saboda wannan aika da zamu haɓaka gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi da gwamnatin tarayya duka suna la'akari da hasashen yanayi da muke badawa kafin a ce su shirya da yawanci kudurorin da za a yi na ci gaba kamar abubuwan budget da kuma sustainable development. Don Allah so idan aka yi haka za a samu ci gaba na rayuwa a duka bangarori insha Allah. Tun daga farkon shekara minista sami sanato hadi sirka na bangaren kula da jiragen sama inda nan ne hukumar kula da hasashen yanayi take tun biyu ga watan fabrairu na wannan shekara ya gabatar da hasashen yanayi wa najeriya nan duk muka yi bayanan yanayin damunan da za ta zo da tsawonta da kuma sauran duk al'amuran da suke cikin wannan tsawon damuna wannan duka kuma ya muka alakanta shi da harkokin rayuwa na bangaren noma na bangaren madatsun ruwa duka a cikin kundinmu da muka yi wanda muke ce ma seasonal national climate prediction wanda shi minista din ya gabatar ma al'ummar najeriya baya ga nan kuma mun yi haɗe kai da wasu jihohi da wasu ƙungiyoyi wanda muka je muka same su jihohin su muka yi wannan hasashen yanayi wanda ya shafi jiha wanda shine muke ce ma down scale focus wannan gaskiya yana taimaka kwarai daga cikin kuma kudurorin mu duk wata da ko sati biyu ko kuma duk sanda muka ga wani canji na yanayi mai tsanani kamar yadda kwanakin baya mun gabatar da hasashen yanayin cewa za a samu tsananin zafi saboda bazara da ta kai ƙarshe damuna za ta zo ta fara ana samun tsananin zafi a jihohin tsakiyar najeriya da kuma jihohin arewa a 'yan kwanakin nan maiduguri da yola da kogi da naija da sokoto da katsina da kano duk matakin yanayi na celsius ya kai har arba'in da mutane sun samu yawanci damuwa na tsananin zafi shine wanda muke ce heat wave wani mataki ya kamata al'umma ta dauka ya kamata a rage cinkoso kayayyakin da mutum zai sa kuma ya zama basu da nauyi tana zama cikin inuwa ya rage shiga rana da ayyuka cikin rana wanda zai jawo galabaita daga nan kuma wajen bacci ya zama ana wunduna saboda a sami iska yana shiga dakuna saboda haka wasu jihohin yanzu an fara samun ruwan sama a nan tsakiyar najeriya wannan ya dan kawo zafin ya dan yi sauki amma jihohin da suke arewa maso yammaci sosai na najeriya da arewa maso gabas har yanzu akwai wannan zafi to duka mun bi bayanai da ya kamata jama'a su yi amfani da su a cikin wannan hasashen yanayi na heatwave da muka yi kowace rana kuma hukumar television ta kasa ta najeriya muna yin hasashen yanayi kullum da kuma yanar gizo-gizo ta named.gov.ng akwai duka hasashen yanayin mu da bangaren noma da bangaren lafiya zirga-zirgar jiragen kasa da na ruwa da sauransu duka. a duk lokacin da ɗan adam ya kasance yana amfana da wani abu to yana mai da hankali wajen yin taka tsantsan da wannan abin wannan ita ce hikimar da shirin new map take amfani da ita wajen tabbatar da cewa al'ummomi da suka ci gajiyar shirin aikin gyarar barnar da zaizayar ƙasa ta haifar ko yaya hakan yake kasancewa ga amsar dr salisu dahiru game da wannan tambaya ka baya inda ita ma'aikatar ta newmark take aiki ainihin jama'a da suke wannan wurin idan aka yi aikin nan muka gama muka ba su amanan kula da wannan aikin sannan su kuke ba su ikon kula da wannan da kuma tabbatar da cewa ba mai da wurin wuraren zub da shara ba kuma environmental protection agency wadda akwai a kowane jiha mukan yi aiki da su a madadin jami'an tsaro da suke aiki aiki tare da hukumomin karamin hukuma domin su tabbatar da an yi aikin nan yadda ya kamata. To anya ko kwalliya tana biyan kuɗin sabulu? To ai dole tasiri. Dalili ko shi zaizayen kasan nan ya faru. Ba gidan ma'aikacin newmark da ke abuja ke fara rushewa ba idan ambaliya ya faru inda wannan zaizayen ƙasa ya faru jama'an da suke zaune a wurin suke fara shan wahalar barnan su to idan aka samu aka gyara ai abu mafi sauki shine mutum ya ganar da daga ina ya fito kuma ga inda aka kai so yake a sake koma gidan jiya saboda haka muddin aka yi ganar da su matakan da suka dauka da irin su da ke jawo ko ko kawo tsanantan wannan al'amari ga kowa ya san cewa idan ka gyara kai ne zaka fi kowa amfana saboda haka idan aka ba su amana su ba za su bari ba ma wani daga wani wuri daban ya zo ya kawo musu illa a wannan wurin. tommy Suraro sauraro da haka za mu yi sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a yau. Idan Allah ya ba mu iko zuwa makon gobe za mu kamu wani sabon shirin yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar Amurka da bakin namu. Farfesa Mansur Bako Mutazu da Dr. Salisu Dahiru sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya yanzu ga darussan ramadan daga tafsirin sheikh khalid usman khalid jos a gumi da ke ja zamfara zama da muke a rayuwa duniya kamar muna ɗakin jarabawa ne jarabawa kuma ayyukum ahsanu amala waye zai fi kyakkyawan aiki ba a kasar amala ba wa zai fi kyakkyawan aiki Allah ya jawo hankalin mu akan wannan idan muka koma can cikin suratul kafi yace inna ja'alna ma alal ardi وإنا لجاعلون ما عليها mu muka sanya duk abin da abban kasa gine-gine ne masu kai kawo ne wanda suke tsaye wuri ɗaya ne ya ce mu muka sanya shi amma sanya shi ba komai ba ne Zina la'a kwalliya ne kawai da ƙasar ƙasa ita ce asali duk wani abin da ke bayan ta kwalliya ne kar wani abu ya ruɗe ka a bayan ƙasar nan har ya ana bin Allah domin kwalliya ne mai gushewa. Linabluwahum domin mu jarraba su mutane da aljanu da suke ban kasar wanda su ma ɗaya ne daga cikin kwalliyar da Allah ya yi wa kasar kai mutum kwalliya ne Allah ya yi wa kasa da kai aljani kwalliya ne Allah ya yi wa kasa da shi itatuwa kwalliya ne Allah ya yi wa kasa duwatsu kwalliya ne Allah ya yi wa kasa rafuka kwalliya ne Allah ya yi wa kasa teku teku kwalliya ne Allah ya yi wa kasa motoci da suke kai kawo kwalliya ne Allah ya yi wa kasa don kar ka ɗauka da wama ne ka miƙe ɗa ka dinga ganin ba mutuwa rayuwa ce kawai sarmada hmm. sai Allah ya ce to na yi wannan kwalliyar ne le na ku. domin mu jarabe su su mutane da aljanu hmm. ayyuhum ahsanu amala waye daga cikin su cikin mutane da cikin aljanu zai fi kyautata aiki a wannan duniya da aka mata kwalliya kuma wacce take ba mata bacciya ba zaman duniya zama ne na ɗakin kana ɗakin jarabawa ne kaga wanda ya fi yadda ya yi makaranta ta koko ko ta arabiya inda ya yi karatu a aji eh. to zai gane mai ake nufi da jarabawa to duniyar nan ɗakin jarabawa ne da za a za ka faɗi an da in ka ci in ka faɗi wannan ya je ka canka to shi zai kai ka gaba in ba ka canki ansar daidai ba za ka yi baya in ba ka ci za a ka tsaya da inda kake kenan to matsayin duniya gaba ɗaya kenan a wurin Allah yake faɗa mana a wannan ayar ɗakin jarabawa muke saboda haka duk abin da Allah ya ce a yi ko kan a yi to ta jarabawa ne in ya ce a yi ka yi to da tsammanin za ka ci jarabawa in ya ce a yi ka yi to alama faduwa jarabawa ta same ka Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na jagoranci shirin nake cewa sai da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar. Abokan aikin ma Washington DC da yaddar Allah za su shigo da sabon shirin. Kafin wannan lokacin nake cewa mu wani lafiya.